Rundunar ‘yan sandan jihar Niger ta samu nasarar kwatu shanun sata guda ɗari uku da da arba'in tara, tare da kwatu makamai daga hannun ɓarayin shanun. Kakakin ‘yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya ce sun samu nasarar kwato shanun ne a samamen da suka kai a lokuta daban-daban a cikin dajin da suke ɓoyewa idan sun sato shanun. Mun an shanu na sata guda 349 mun kwato mukaman da ke hannunsa kala-kala har guda 41 eh, bindigogi ne adduna ne da wane ne duk kuma duk kes ɗin gaba ɗaya mun kai su kotu shanu kuma masu shi an gano su kuma an ba su kayan su akasarin shanun da aka saton dai an sato su ne daga jihohin zamfara da kaduna da kuma wasu jihohi da ke da makwabtaka da jihar niger shugabannin Fulanin sun tabbatar da cewa shanun an maida wa masu su ne. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar Mieti Allah a Najeriya. Duk wanda muka san wanda ya zo ya ce naci ne, an bashi wanda ba a ba ba sai wanda ni wanda ni na sani yaro guda daya ya ce uwarci ta bashi shanu na bai fi talatin ba aka ce ya je ya kawo maman shi wanda ta bashi shanu kuma mu ma mu taimaki yan sandan bincike akwai zargi da ake muku cewa wasu fulanin ba a basu shanun su sai sun yi wani abu ga ku kungiyar miyati Allah me gaske wannan labari to ni tsakani da Allah duk wanda aka zo ya gane saniyanci aka baji ban taba tambayan kowa naira ba kuma muna kalubalanta duk wanda ya san cewa sai da ya bada wani abu aka mayar mai ko ya ba ma'aikaci a gaban mu ko mu wallahi muna so ya zo shugaban riko na kungiyar miyatti Allah a jihar Niger Alhaji Adamu Kaduna ya ce ko da mutanen sun nuna shanunsu sai sun sha rantsuwa kafin a ba su. Mu da kanmu ne ina cikin kwamitin sai mu rantsar da wannan mutum ya ya tabbatar na shi ne. Wanda shaya shanun shi yake shanun shi guda nawa ne ya gaya mana kamin mu shiga inda shanun ya je ya duba. muka duba ya zo ya duba muka ga irin abin da ya faɗa lamba na nashi ne muka tabbatar nashi ne sai mu je a rantsar da shi in an rantsar da shi daga wurin a ɗauka a bashi a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar cafki wasu mutane guda shidda da suka kware wajen satar mutane su yi garkuwa da su kakakin 'yan sandan asp bala elkana ya ce tunima sun gudanar da bincike a kansu kuma sun miƙa ma kotu domin fuskantar shari'a da kuma kes ɗin mun kai su kotu mutum biyar da aka sace da mun kwato su ko sisi ba a biya ba. A 'yan kwanakin da suka gabata dai jihar Niger ta sha fama da matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.